الحمد لله الحكيم الخبير دعا عباده المؤمنين إلى التأني في الأمور ليخلصهم من المآسي والشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كرم الإنسانية وزكاها وفضلها بما وهبها من الأخلاق والعقل وحلاها وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من أدب وأفضل من هذب قال عنه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن البواعث التي تسوق المرأة إلى عمل ما وتدفعه إلى خوض غمار الحياة بظروفها الواقعة كثيرة متباينة يدين لتباينها مواقف أهل الاحتكاك بها وتكون نفوسهم إحدى نفسين إما نفس عاجلة تثير الفوضى في المنظور المحكم وإما نفس متأنية متئدة يشرق نبلها من داخلها وتحسن التصرف وفق الأعاصير من المقررات التي لا ينبغي أن يتجاهل عنها أن تكرار البواقف واستخدامها وترادف الضوائف والعلائق وتعقد حبالها ليس لها إلا التأني وحده بعد الله سبحانه وتعالى إن التأني عاصم بأمر الله من التخبط وواق من القنوط في الوقت نفسه ولا بد للمرء في حياته أن يبني أعماله وآماله على ذلك وإلا كان هازلا تحكم حظوظ العجلة أن تصنع له شيئا ما أو تبدي له من التدبير ما قصر هو في تدبيره لنفسه فإن هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى العجلة ستارا يواجه تطبيقهم الأجمعين وهذا في الحقيقة التواء لا يليق بالعقلاء فلا يجلب لهم إلا المعرة والعودة بالألم فيما طلبوا منه السلامة وبالنفض والعرق فيما رجوا منه الراحة وذلك كله ما كرهه لنا الدين الحنيف قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويفتي ويوفي على الرفق ما لا يوفي على ما سواه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله أيها المؤمنون العجلة هي داء المجتمعات في القديم والحديث كما أنها ثغرة في إنسانية المرء وهي بالتالي إذا تبدت فيه كانت سلمة في حسن تصرفه وتدبيره العجلة هي فعل الشيء قبل أوانه اللائق به فهي بذلك تكون من مقتضيات الشهوة البغيضة لخروجها عن إطارها المشروع لها يقول الله جل شأنه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فقال عز من قائل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وقال سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال له أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في سبعة وثلاثين موضعا من كتاب الله الكريم أكثرها على سبيل الذم ما يدل على تمثيل الإسلام منه ونهي أتباعه عنه لأنه في غالبه ثورة نفسية خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة بالظروف والملابسات ومن أخذ الأهبة والاستعداد والاستعداد أيها المسلمون المصلون تجد تبدو هذه العجلة المذمومة في أعمال بعض الناس وتصرفاتهم وتوجد في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين مع أن المولى سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن الناس من يعجل في الغضب ويستجيب لثورة النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور فيتصرف في لسانه وفعله كل مراجعة قلبه وعقله لا يذم نفسه ولا يتيرئيس بل يهزي بكلام ويسقط في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق لافت فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتكلم بكلام تعتذر منه أبدا ومن هنا حث الإسلام المؤمن على أن يفكر في عواقب الفتنة قبل أن ينطق بها لسانه فلسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه ومن نظر في العواقب سلم من النوائب ومن اقرا الجواب أخطأ الصواب وقد قيل إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ولو كان عندك اعتذار فلربما لم تفلح المعاذير ولم ترقئ الفسوق كل ذلك لعجلة لحظة وبخاصة فيما يثير الخصومة ويعجل الطلاق حتى عد الطلاق يمين الانتقام وضربا من اللهو ينقض به كثير من عرى الزوجية فيقع الندم ولا تسعة من دم ويسبق السيف العدل ولكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فانصره فالقاعدة المشهورة تقول من تعجل شيئا قبل أوانه أوقب بحرمانه فما لم تصلحه الأناة لم تصلحه العجلة وذا التثبت حاله من حمد إلى ظفر, إلى ظفر وأما المستعجل تتبعه الندامة وتبعد عنه السلامة لأنه يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعد ما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم ولقد كانت العرب في القديم تبني العجلة ثم الندمات والمثل السائد في التأني السلامة وفي العجلة الندمة إن التأني ماء الصبر سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياة بدءا من العلم والتعلم وانتقالا إلى التربية والتكوين ثم الكسب والتكسب مما أحل الله وأباح وليس المرء يولد عالما غنيا حليما وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والغنى بالتكسب وإن القليل في قليل يكثر ألا وإن بروز العجلة في هذا المكان لهو المؤذن بالفشل الزريع وكثرة الفسوق والقنوط من التكامل فاتقوا الله عباد الله وعليكم بالسؤدة والتأنية تفلحوا وإياكم والعجلة وليست من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا هي من شأنه فما علينا إلا الأناة والانضباط في الأعمال وعدم استعجال قد الثمرة لأن المؤمل غيب وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها وإن غدا لناظره قريب أقول ما تسمعون أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 في الله حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغور الميامين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم واهتدى بهداهم إلى المثيل أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما متيو جمعاتك سأكو سننكو أسيومة ذو القعدة أقول جمعة تجيو a cikin watan zulqa'da na wannan shekara ta 1436 a 28 ga watan agusta na shekara ta 2015 duba ce da ta yi lokaci dangane da illa da hatsarin gaggawa rashin tsanaki a cikin al'amuranmu yau da kullum wannan hudu ba ta samun sushe ne daga wasu hadisai guda biyu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko shi ne inda mai gidanmu abinci Allah ya ƙara tabbata gare shi ke cewa inna Allah ne yuhibbu rifq wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala ma siwa ubangiji yana son tausasawa ubangiji yana son tsanaki yana son bin abu a hankali in kowane lamari sannan kuma yana biyan bukata da tsanaki irin biyan da baya yinsa ga abin da ba shi ba ɗaya hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yuhram ar-rizqa yuhram al-khayr kullah kowanne aka hana mashi sassabci aka hana mashi natsuwa aka hana mashi duk kairin duniya mana mutum daga duniya mutum mai karamiya mutum da ba da rasuwa ya rasa alkhairi iri iri kuma abubuwa da yawan alkhairi za su kuce mashi abin da ake nufi da gaggawa ko kuma ujula shi ne ka yi abu kafin lokacin da ya dace ka yi shi ko kuma ka yi abu ba tare da tsayawa ka yi nazari da tunanin a da wannan abin ka iya haifawa ko ya jawo maka ya hankali baya komai shi yayi nazarinsa amma kuma Allah ta'ala ya bayyana mana cikin alkurani ta ya halitte mu da gaggawa a ɗabi'ar mu akwai gaggawa mu ne za mu rinka taka mata shirki tabaraka wa ta'ala na cewa kulika al-insanu min ajal an halitti adam da gaggawa sai ayar yake cewa wai abin nan wayar al-insanu bi shirki du'a'ahu bi sai karfe ya rufe ayar da cewa وكان الإنسان عجولا لم أدر سيرم اتنم كرت شري كافية كراء الخير وكم إرن كرم بيتم الخير فعلم ينا اقول فارو أبو بوا ديوا ذكرت وإن باء الخير بني ديوا أبن لك تيسو كيف زمن مكة شري سأل الله يسي وكان الإنسان عجولا أنا أدر ذكرت كيما سيوا فذاك ولو كتي دي سيوا نظري أكبر الأمل أعطيه أي تكاتي وأجيب مجانا كافية خرسات النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى ذكر ساعتك ما تزلك ذكر دجاج وتعالى مرة عليك يا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحيه وقل ربي زدني علما أمن ذو الله هذا كي إذا جاوك كلمة القرآن فجد تقولي لي يكي وحيه idan jibril yana karanta manzo Allah aya sai yana gaggawa kada ya gashi yana sharba yana faɗa kira yana talaqqun yana talqin sai Allah ya ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi kada kai gaggawa maimaita abin da karanta da tun ba a gaba ba sai da ayi ayar Allah ta'ala ke tsiri'uka talata kwantar da hankalinka mu ne za mu karantar da shi da za ka manta daga in kana tsoron in jibrilu ya gama ayar za ka kubce ma to Allah ya baka garanti ka ce da gaggawa wannan fa a karatun Qur'ani kenan jama'a Allah ta'ala ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih kaga duk maganar ujula gaggawa kai ka motsa bakin ka kana gaggawa sai ka harbace saurara Allah zai harbisar da kai a wurare 37 ne cikin alqur'ani Allah ta'ala ya maganin hujula da gaggawa galibin wa'annan wurare Allah ya faɗe ta ne a matsayin suka a matsayin ta na ɗabi'a mara kyau ga ɗan adam akwai wurare da yawa da muke yin hujula da yi gaggawa kuma ta zane mana a gida na sani da nadama misali sai ya kare yanke bayan uwansa hukunci da muna na masu zato ba tare da ya ya yi bincike ba daga bisani sai ka bayyana cewa ya yi gaggawa ya yi su hukunci wanda ya kamata sai ya dawo yana da na sani shi ne Allah ta'ala ke ce mana ya ayyuhal na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu sabbatu ba a wata ayar ta bayyana duk ma'anar su daya idan fasiki zo muku da bayani ya zo muku da labari ku nemi bayani ku yi bincike ka samu a tasabbut a tafsir at-tabayyun cikin al'amari ka a yake masa hukunci التي أن تفيدوا قوما بجهالة فتصبحوا على alama فعلتم nadini kada ku yi gaggawar yanke hukunci ga labarin da ya zo maku ku wayi gari wato ku cuta ma wasu ‘yan uwanku ba tare da sani ba sai ku wayi gari kuna nadamar abin da suka riga kuka aikata Kuma na da zai fusa ya fi komi gaggawar yanke hukunci kuma a wannan lokacin ne yanke hukunci ya fi komai zane masa hatsari shekaru kusan hudu da suka wuce yin hudu ba ta musamman ana dangane da fushi da hatsarinsa da illolinsa mun gani cewa da yawan abubuwan da ke samu na dama fushi da yake damar. kuma duk matakin da za ka ɗauka a cikin fushi to bisa galibi ba kwakwalwarka da basira ka bane zuciyarka ce wanda zuciyarka a lokacin shekan ne yake tashi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu gadan duk magana da in kai ta yau gobe zaka bada uzuri gobe zaka bada hakuri to kada ma hadisi da yake inganci shine wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim illa hafa'id alsinatihim hadisin mu'az wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin kai mutane wuta ya rufta su a cikin jahannama nama, fuskokin su kamar harshen don haka a lokacin fushi babban abin da ake so ka rike harshe ce bai masu kima sun ce harshen mai hankali yana bayan zuciyarsa shi kuma wawa zuciyarsa tana bayan harshe mana idan kana da hankali zuciyar ce za ta umarci harshe da abin da ya kamata amma idan kai wawa ne to harshen kake magana zuciya na ƙara yin gida shi larabawa suna da hikimomi da yawa da za su amfane mu a wannan babi wance da suke yi man nazara fil awaqib salama min an-nawa'ib duk wanda ke hangin nesa ba zai yi nadama ma'ana a ce aikata komai sai ya yi nazari kafin ya furta magana sai ya duba mai za ta jawo masa sai ya fake hushin yanzu misali ya faɗa to menene za ta haifar masa suna ta man afa aljawab eh, man asra aljawab afa as-sawab yi saurin ba da amsa zai kuskure wajen bayarwa zaka in ma tambayar ka akai ka sa tsanaki da natsuwa kafin ka ba da amsa suna ta iyaka wa ma yasbiqu ila alqulub inkaru walau kana indaka i'tizaru kace kika abinda in ka faɗa zukata za su ji ciwo za su damu da shi ko daga baya kana iya ba da hanzari gara ma ba kai kuma ta salama wanda ya tsanaki zai kwashe lafiya duk wanda ya yi ya sa gaggawa to sai da na sani sai ya ce zan yasa kuma yana da kyau mu sani cewa ba koyaushe ne ba da hakuri yake amfani ba ina amfanin musulun da ya fusata sai ki matarsa saki uku daga baya zo yana nadama ina amfanin nadamarsa Ya ita da iyayensa da ƴaƴan da suka haifa duk ba su hanzari ba su uzuri cewa su yi haƙuri duk ba zai amfani ba saboda mai mai mai faruwa ta riga ta mutumin da ka gan shi a wurin da baka nantsu ba ya masa mummunar tuhuma har ka ɗauke shi ka kai shi kotu ka shigar da ƙara ya ɗauki lauya daga baya ka da kai sai ka zo gida kana da Allah wani ya haƙuri wallahi ban gane lamarin ba sai ka riga ka aukar da wanda ba a buƙata daga cikin wuraren da gaggawa ta fi cutarwa babu kamar matsalolin addini da na zamantakewar aure matsalan fatawa a yi wa malami tambaya ya yi wuk ya ba da amsa. Jaddawan neman ilimi shi